nazifi abdulsalam da aka fi sani da nazifi asnanik mawaƙi ne marubucin waƙoƙi darakta kuma mai shirya fina-finai a masana'antar fina-finan hausa ta kanewood nazifi asnanik wanda ake gani kamar mai muryar zinari kuma ɗaya daga cikin fitattun jarumai a kanewood ya saki albam ɗinsa na farko a shekara ta 2002 da waƙoƙi goma ciki har da shahararriyar waƙan nan ta dawo dawo mun tattauna da nazifi asnanik dangane da yadda rayuwar ta kasance a kannywood yau zan tafiya ta na ah, alaikum nazifi abdulsalam yusuf kamar yadda aka fi sani amma an fi sani na da nazifa asnanik kuma ni mawaƙi ne ni yes of course mawaƙi ne ni an sanna a waƙa amma kuma ina yin uh, producing films ni na yi producing films kamar irin su dan marayan zaki dakin amarya da sauransu currently kuma <clears throat> ni nake shirya labari na series da Amini Sayar yake directing na kamfanin Sayar Movies a waka eh to na fara waka ne tun rubutu na fara gaskiya ba rerawa ba daga baya kuma nazo na fara rairawa a bisa shawarwari na abokai na cewa okay kai ma ka gwada ka gani ko za ka iya kuma na gwada Allah da ikonsa kuma mutane suka karba gaskiya dai ko da fara rubutun waka ta tunda ita ce wacce zan ce na iya lissafa shekaru na cikin uh, film industry shine uh, na mantawa na fara rubutun waka tun wajen 2005 kuma wannan lokacin shine kuma matakin farko da na fara shiga film industry a duk abin da aka ce akwai <clears throat> nasara a cikinsa tabbas akwai akasin haka alhamdulillah ni kullum abin da nake faɗa nasara ta da harka irin ta sana'a ta waka ko fim shine ina alfahari da in ga an san nazifi ba a cikin gida a Kano ba ba a Nigeria ba outside of Nigeria in ga an ce nazifi to mutum yana da wata daraja wadda idan ni na gan shi kuma na ji cewa yana sona ina jin daɗi sosai ina kuma alfahari da wannan so dubban mutane zaka ji suna nazifu nazifu to na gode wa Allah da wannan ita ce gaskiya nasarar da bana iya manta da ita akasin haka kuma dama wannan duk mutumin da ya samu wata nasara ka samu zaka iya sanin ka da masoya anan wajen wani kuma kaga haka koran sikau shi kuma baka yi mishi ba ko kuma abin da kake baye masa so wannan ba wai ina jin wannan bane kawai sai dai wani lokacin in na kalli wanda muke yare ɗaya na ji cewa shi yana ganin cewa abin da muke yi kamar ba wani abu ne wanda muke ciyar da kanmu ko kuma muke da alfanar da kanmu ba to sai in ga to wannan eh, kamar ya sace mana guya bai ƙara mana ƙarfin guyawa ba to wannan gaskiya shine ƙalubalen da zan ce kullum ina ta a crossing da shi kuma sai dai mu ce kawai Allah ya gane da mu gaba ɗaya kuma Allah ya sa mu dace ai mutane da dama abokan aiki sun hau kin ga dai ni ne na farko wanda na san sun hau wakan sun fara yi akwai irin su Ali Isa Jita auta wazirin waka irin su Ado Gwanja Dan Musa haka Oga Abdul Uh, fresh emia gashi nan dai haka dai tun suna har dai abin yana ta tashi kuma ya zama na nima abin in yi. ina jin daɗin abin har sai ya bani wata dama ma na akai promoting wasu wanda suna gefe sun iya aikin amma ba san su ba amma through wannan wakar sai ya zama na an gano cewa su ma suna da talent because su suka zo da baitin su ba ni na basu ba amma kuma sun hau kan tun din wakar so sai na amfani da wannan daman na ce na wari wai su daga ciki na ce zan musu har bidiyo ma na wannan bas inda da suka yi so that a san cewa wayannan su ma suna da nasu talent ɗin zaki ji ina duba lahu ya yi halitta rabbi ya yi halitta masoyata ina na ganta ina ta so in faɗa muku na rasa ya za na kwatanta halitta Allah ya yi halitta so wannan ita masoyar akwai ta ko kirkira ta kai eh gaskiya mafi akasari ni duk sanda zan yi waka ta gaskiya kirkira ne kawai zan kirkiri duk macen da nake so zan kirkire ta kawai in yi rubutu a kanta gaskiya kirkira ce eh kamar yadda na faɗa ni ni ne ni da ni ne nake shiryawa a zaki ga ko da duk wanda ya san Nazifa Asnanik ya san a kamfanin Sarah Movies inda zai yi production zaka taran ni ne nake zama producer a ciki ko da ban zama in da na in 100% ina cikin location ba so abubuwa da yawa da ni za a tattauna su so that zan bada wannan gudunmuwar sannan kamar da kika faɗa akwai wani taki haka da yake tashi a cikin fim ɗin ma'ana soundtrack background score so yes ina daga cikin wanda suka yi wannan background score ɗin na labari na wani wanda zaki ji ana labari na tun season one kenan labari na eh gaskiya ne